yan uwa a daidai wani lokaci a wannan rana ta juma'a take babbar rana muna tare da fasara kudu ba kai tsaye daga wannan masallaci mai alfarma wanda ladanin ya kammala kiran sallah kuma fadila ta shekar bandar ibn abdulaziz balila zai jagorance mu a wannan sallah insha Allah ta'ala a wannan rana mai albarka godiya ta tabbata ga Allah godiya ta tabbata أكثر في بيت وأعظم مسار وناداهم إلى أم القرى ليجزل لهم الضيافة والقرى godiya ta tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah wanda yake mai girma mabuwayi mai gafara mai rahama ya yi kira ga bayansa zuwa ga mafi girman mukami da kuma wajen da ake ziyarta ya kira su zuwa ga mafi alkhairin gari wanda yake shine umul qura dan ya saka musu da mafi sakayya da ake ma baki ya gafarta musu zunubansu da kurakuransu na shaida ba abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai wanda ya yake banta da dawwama da kuma daidaito na shaida kuma lalle annai muhammadu Bawansa sani ko manzon sani mafi alkhairin wanda ya bawafi ya yi sa'ayi kuma ya jefi shaidan tsira da aminci da albarka kara tabbata a gare shi da iyalan gidansa wanda suke masu tsalki da kuma sahabbansa zababbu da tabi'ai da wanda suka fi tafarkin gaskiya ma dama a sammai da kasai suna nan tare bayan haka ina muku sisi ya ku mutane da raina jin tsoron Allah subhanahu ku ji tsoron ubangiji ku yi da a gare shi ku bibi Allah ta'ala kar ku mai masa ku dinga tuna ko da cewa lalle a gaban ku akwai wasu abubuwa wanda suke da ake samun sakamako bayan su ta ko aljanna da haka ku yi ƙoƙari ku da kanku kafin ku samu kanku a wannan wajen sa'annan ku yi tanadi akan abin da zai zuwa wajen baya bu wani abin da za a zarge ka da shi bayan mutuwa in baka yi kirki ba Allah ka shirye da mu ka datar da mu akan aiki da yake mai kyau ka ɗauke mana dukkanin wani abin da yake na kuskure da lufanka da rahamar kai Allah ya ku taron muminai ga munan a wajen musim na hajji wanda ya fara aikatuwa kuma al'amuran sun fara bayyana ga kuma bayin Allah bakinsa suna zuwa wannan ɗaki domin su siffanci da umarnin da aka yi masu sun fito suna tafiya a kafafunsu da kuma ɗamfare a kan abin hawa sun bi hanya ta shirya da rashadi kuma sun bi abin da ake so a cimma da taimakon Allah a gare su kuma suka taho lalle hakika mafi ɗaki na farko da aka fara umarni a bauta ma Allah da shi shine ɗakin da yake garin Makka a cikinsa akwai ayoyi bayyanayu da kuma makamu ibrahima duk wanda ya shiga cikinsa yana da aminci Allah ta'ala ya ce aikin hajji ga Allah yake ga wanda ya samu iko ya yi shi duk wanda kuma ya kafirce ma Allah ta'ala sai ya sani lalle hakika mawadaci ne ga talikai ita aikin hajji rukuni na musulunci mai girma kuma abu ne wanda yake tattare da alkhairi da yawa cikinsa hajji tafiya ce take ta ɗaukaka da kuma samun natsuwa ibada ce da taqawa da kuma ambaton Allah da kuma tsalkake Allah subhanahu wataala da tsalki tare da ita a cikin ta ake samun jaddada wannan ibada tsakaninmu da ubangijinmu da kuma tabbatar da misaki tsakaninmu da Allah shine mafi girman ibada ga Allah ta'ala mafi ɗaukakar kuma da'a ga kuma jin daɗi gare ta mafi ɗaukakar da'a da kuma abin da ke tare da ita ya ishi ya zama cewa Allah ta'ala yana kankare zunubai kuma yana sakayya da aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya aikin haji ba bai yi faskanci ba bai yi abin da ke ba daidai ba zai dawo a rana kamar yadda ramai zai tafe shi haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa haji karɓaɗɗiya ba ta sakamako sai da gidan aljanna Imam al-Bukhari da Muslim ne suka fitar da wani hadisi an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wani aiki ne yafi sai manzala sun suka ta imani da Allah da kuma manzansa aka ce sannan menene yace sai jihadi wajen ɗaukar kalmar Allah sai aka tambaye sannan kuma menene yace hajji karɓaɗɗiya imam muslim ne rubuta da wani hadisi abinda ake da hajjil mabrur shine wanda ta cika dukkanin hukuncin Allah a cikin ta babu saba ma Allah cikin aikin hajji إلا أن فئاما من الناس قد غاب عنهم ذلك ya ku bayin Allah lalle duk wanda ya kula da ibada da Allah subhanahu wata'ala akan tsari zai gani cewa lalle wannan mulazama ce da ake kokari a tabbatar da kuma abin da ke boye a cikin zuciya na tsalkake zuciya da kuma gyara ta da kuma hada ta da ubangiji jalla wa'ala ita hajji ɗaya ne daga cikin wannan ibadodin wannan tana cike da darussa masu yawa cikinta da hikimomi masu amfani sai dai da cewa da yawa daga cikin mutane suna gafala akan wannan ɗin sai zama cewa suna rike da abin da ke zahiri sun ba bata kuma abin da yake a abin da yake mafi mai girma a cikin darussan aikin hajji da hikimarsa shine tabbatar da tauhidi da kuma tabbatar da shi ga Allah subhanahu wa ta'ala tabbatar da tauhidi da kadai ta ga Allah shi kadai baitul haram ana tsaye da shi ne akan tauhidi an tabbatar da shi ne kuma akan shari'a baban annaba gaba daya kuma jagoran manzani gaba daya shine wanda ya tabbatar da shi annabi ibrahim alaihissalam an umarce shi da wannan cewa kada ya Allah ta'ala shirka da komai an umarce shi da kuma cewa kada wani ya shirka ga Allah ta'ala a wannan wajen ta hanyar za a tabbatar da ikhlasi ga Allah a kuma tsayi da ibada ga Allah Allah ta'ala yana cewa yayin da muke umarni ga annabi Ibrahima akan wannan ɗaki namu cewa kar amma Allah ta'ala shirka da komai a tsalkace ɗakin Allah ga masu bawafi da masu tsayuwa da kuma masu yin sujuda da ruku'u sai ya kasance yana yin addu'a yayin da yake na ɗakin nan yana cewa ya ubangiji mu ka haɗu ka sanya mu zan musulmai a gare ka da kuma zuri'ar musulman musulmai su ma dukansu gaba ɗaya ayyukan aikin hajji dukansu an shirɗin fiɗa su ne akan tauhidi an tabbatar da su ne akan wannan tsari na tauhidi an katsaita shi da kuma kaskanta da kai zuwa ga Allah da tawakkali a gare shi da kuma samun kushu'i da kadaita Allah ta'ala da ibada ba tare da an hada shi da kowa ba a cikin ayoyin haji a cikin sutul hajji, Allah ta'ala na faɗi dangane da aikin hajji, yana cewa Allah ta'ala da kansa yake cewa ku nisanci saba ma Allah ta'ala ta hanyar zin abin da ke na kusancin dagutu da nisanta kuma shaidar zir kuna masu ta Allah ta'ala a cikin bauta kar ku yadda ku haɗa shi da wani a cikin wani a cikin bauta duk wanda ya ma Allah ta'ala shirka kamar ya faɗo ne daga sama wanda tsuntsaye ya shi kata kata da namansa ko ya faɗo daga wani waje wanda yake mai tsawo musulmi baya wajen hadda ibaris ga kowa sai ga Allah ta'ala baya halatta gare shi ya roƙi kowa in ba Allah ba ko kuma ya zama cewa yana neman ɗauke buƙatarsa ga kowa ko kuma aikinsa na zahiri na baɗini ba wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba. a cikin aikin hajji ya ku bayin Allah akwai buƙatar mutum ya kubutar da kansa daga dukkanin abin da yake ba daidai ba da kuma yin abin da yake na tarbiyya akan takawa da kuma saukar da tsaye akan ɗa'a, da kuma tabbatar da wannan al'amari da bawa yake yi din wanda Allah ta'ala yake cewa a tabbatar da tauhidi gare shi da kuma tabbatar da ibada gare shi aikin haji watanni ne sanannu duk wanda Allah ta'ala ya ba shi ikon yin aikin haji to ya sani cewa babu fasikanci babu kuma jidali a cikin aikin haji ya ku taron musulmai a cikin aikin haji mutum yana samun tabbatuwar wannan musulunci din da kuma abin da ke dauke da shi abubuwan musulunci da haɗin kai na al'umma yana tabbatuwa da yan uwantaka ta imani wannan imani wannan umarni ne na ubangijinmu da yake cewa ku yi riko da hanyar Allah da igiyarsa ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku kar ku rarraba haka nan yana cewa kar ku zama daga cikin mushrikai waɗanda suka rarraba addininsu suka zama ƙungiya ƙungiya da kuma faɗin Allah ta'ala da yake ta lalle mumini ƴan uwan juna ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana faɗi a cikin hajjatul wada yace ubangijin ku ɗaya ne baban ku ɗaya ne ku sani cewa ba bambanci tsakanin balarabe akan bakin fata ba bambanci kuma tsakanin bakin fata da fari haka nan kuma tsakanin wanda yake baki da fari ko fari da baki babu wanda ke da bambanci sai da takawa imam ahmad ne fitar da wani hadisi din ku sani cewa babu bukatar da musulmai suke da ita irin ga haɗin kai tsakanin wannan darasi mai girma da kuma kula da abin da yake ɗauke da wannan manufa ɗin da ake tabbatarwa a kan tauhidi da haka ake tabbatar da wannan ɗan uwantaka ɗin kar a yadda an raba tsakanin mutane ta yadda za a samu ɗan uwantaka da kuma haɗin kai da haɗuwar zukata kuna masu amsa wannan kira na ubangiji da kuma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira gare shi yana cewa kar ku yi hasada kar ku dinga yin gaba tsakaninku kar ku dinga kiyayya tsakaninku kar ku dinga kuma yin rarraba junanku kar ɗayan ku yi ciniki akan cinikin ɗan uwansa ku zama ƴan uwa a cikin addini gaba ɗaya ƴan uwan juna Imam al-Bukhari Muslim Muslim suka rubuta hadisi Allah mun albarka ne ku a cikin sunna da kuma littafin Allah ya mun amfani da abin da ke cikin sana'ayoyi da kuma shari'a da wadda take wajen annabi ina faɗin magana da kuke ji ina neman gafar Allah da ni da ku da kuma sauran musulmai maza da musulmai mata daga dukkanin kuskure da kurakurai ku nemi gafar Allah ku tuba gare shi lallai hakika ubangiji na kasance ne gafara ne mai jinkai godiya ta tabbata ga Allah wanda ya samar da aikin alkhairi ga bayansa kuma ya gafarta musu kurakuransu da hanyoyin samun albarka da kuma samun abubuwan da suke na alkhairi na shaida babu bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai kuma na shaida Allah annabi Muhammadu bawan sani ko manzon sani tsira da aminci da albarka tsara tabbata a gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa masu girma da tabi'ai da wanda suka fi tabarkin gaskiya haɗi zuwa ga ranar sakamako da kuma sakayya bayan haka ya ku mutaren muminai Lallai haƙiƙa Allah ta'ala ya fifita wasu lokuta akan wasu lokuta ɗin ya sanya su kuma zama hanyoyi ne da'a da kuma waje ne na ibada rahama ce gare shi da falalarsa da hikimarsa da kuma adalcinsa amma kuma wanda yake na kusa da ku wanda yake tare da mu yanzu a cikin wannan kwanaki na zulhijja guda goma kwanaki ne guda goma da Allah ya girmama lamarin su ya daga kuma darajar su ya kuma rantsuwa da su a cikin littafinsa mai girma Allah ta alaka cewa wal fajri wa layalin ashir aiki a cikin su yafi kowane aikin alkhairi a cikin sauran kwanaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani aiki a cikin kwanaki da za a yi aiki wanda ya fi so soyuwa wajen Allah ta'ala irin wannan kwanaki guda goma ma'ana kwanaki goma na zulhaji sabai suka ce rasulullah hada jihadi saboda Allah yake kwarai ko hada suna jihadi saboda Allah sai mutumin da ya fitar da ransa da dukiyarsa bai dawo gida da komai ba imam al-bukhari ne da tona hadisi a wata ruwaya ta imam ahmad kuma ku yawaita ta halili. da takabiri tahmidi a cikinsu ku sani cewa ku yi riko da wannan rabon naku akan wannan alkhairi mai yawa da haka wannan da abin da yake kwaranyowa yawa gare ku na alkhairi ku raye wannan kwanaki masu albarka ku raye wannan kwanaki masu albarka da da'a da aiki mai kyau kuma ku yawaita halili da takabiri ta hamidi a cikinsu duk abin da kuke aikata Allah ta'ala yana saninsa ku yi tanadi da guziri da mafi alkhairin guziri shine tsoron Allah ku ji tsoron Allah ya ku ba mafuta hankali don haka ku yi salati taslimi ga wannan shiryayyen bawa dinnan da kuma hama ta Allah ga bayansa annabin ku Muhammadu ma'aikin Allah Allah ya ƙara salati taslimi da albarka a gare shi da iyalan gidansa wanda suke tsalkakaku da matansa uwayenmu muinai da kuma yadda da wannan na guda hudu Allah ka yarda da wannan shiryayyu khalifofin nan guda hudu waɗannan jagororin nan Abubakar da Umar da Usman da Ali da kuma sauran sahabbai da iyalan gidansa da iyalan wanda suka bi ta barjin gaskiya har zuwa ta alƙiyama da mu da su ya Allah a cikin falalarka da karamcinka ya ma abuci karamci mai mai ɗaukaka Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmai Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmai ka tsare mutuncin addini ka taimaki bayan ka muminai Allah ka yaye damuwa daga masu damuwa na musulmai ka yaye bakin cikin masu bakin ciki ka biya basukan wanda ake bin bashi ka warkar da marasa lafiyar da marasa lafiyar musulmai da rahamarka ya ubangiji masu rahama Allah ka amintar da mu a garuruwanmu ka gyara muna jagororinmu da masu kula da al'amarinmu ka kuma ƙarfafi jagorancinmu da kuma tabbatar da jagoranmu da al'amarin al'amarinmu ya Allah Allah ka datar da shi da ya rimansa da abin da yake shine maslaha ga gari da kuma bayi ya ubangiji talikai Allah ka tabbatar da sojojinmu da suke bakin iyakokinmu Allah ka zama gata a gare su mai taimakawa mai karfafa ya Allah a gare su Allah mun zalunci kawunan mu zalunci mai girma ba mai gafarta zunubai sai kai ya Allah ka gafarta mana zunubin mu ya Allah daga gafarar da suke wajenka kai mana rahama lalle Allah kai ne ubangiji masu rahama Allah ka taimake mu akan ambatanka da godiya gare ka da kuma kyauta ibada gare ka Allah ka taimake mu akan godiya gare ka da kyauta ibada gare ka Allah ka tabbatar da ladan masu hajji da masu umara ka sauƙaƙe musu sauƙin aikin hajjin su ya Allah Allah ka datar da su da tabbatuwar abin da ke a wajenka ya mai girman wanda ake kai al'amari gare shi mafi girman wanda ake roƙo Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa kuma a lahira ka tsare mu daga azabar wuta سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أنا فضيلة الشيخ دكتور بندر ابن عبد العزيز بليلة يتأكد هذا وأنه خطبة البركة دي جباتر منا وانتقل شيء aikin hajji da abin da ke cikinsa na ayyuka da kuma abin da ya kamata bayi su kula da shi a waɗannan kwanaki guda goma masu albarka wanda muke tunkarar darajar su da kuma alkhairin da Allah subhanahu wata'ala ke dawa a cikinsu ya ku bayan Allah mu nemi alkhairi a wajen Allah subhanahu wata'ala mu nemi dace a cikin wannan kwanaki masu albarka sanin kowa ne cewa waɗannan kwanaki masu albarka Allah ya yi rantsuwa da su kamar yadda malai ya mana a kudu basa cewa Allah ya ce wal fajiri wal layalin ashir Allah yana girmama kwanaki akan wasu kwanaki kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake girmama wasu lokuta akan wasu lokutan haka nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake girmama wasu daga cikin bayansa kamar yadda girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa al'ali wa sahbihi wa sallam akan dukkanin sauran mutanen duniya baki ɗaya Allah ya girmama wannan daki da muke gani ɗakin Ka'aba da abin da ke zagaye da shi akan dukkanin wani sauran fili da yake bayan ƙasa Allah ya girmama wannan waje nasa a matsayin sa na waje mai albarka waje mai tasiri wanda babu irinsa a bayan ƙasa mu yi ƙoƙari ya ku bayan Allah mu samu alkhairin da Allah subhanahu wa ta'ala yake alƙawalin ba da shi ga bayansa wanda suka bi shi suka yi yadda da abin da ya yi umarni da shi aikin hajji ɗaya ne daga cikin ayyuka na ibada kamar yadda muka sani cewa wanda yake kunshe da ibadar aiki da kuma ibada ta dukiya sanin muni cewa ibada a kowai take takaituwa kawai akan gangar jiki akwai kuma ibadar da take da alaka da dukiya kamar zakka da ciyarwa da abin da Allah ta'ala ce mai da dukiyoyinmu wannan duk yana cikin ibada ta dukiya ibada kuma ta gangar jiki akwai sallah akwai azumi akwai abubuwa da ake yi da gangar jiki wanda suke na ibada ne da zumunci da sauransu amma wannan aiki na iya cikin haji ya kunshi wannan ibada guda biyu ibadar gangar jiki da kuma ibada ta dukiya don haka waɗanda Allah ta'ala ya sa riga da sun isa a matsayinsu na bakin Allah da wanda ake kan hanya dukkanin mu fatan mu shine Allah ta'ala ya karba mu kowa aikinsa Allah ta'ala ya karba mu kowa ibadar da yake yi ta aikin haji da umara da ziyara Allah ya sanya wannan aiki da ake zama shine karɓaɓɓen aiki daga wannan bijiri ne albarka na wannan wata wannan wata da ake ce ma zulhajji wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama wannan wata din ya sanya aikin haji a cikinsa ya sanya arfa ya sanya kuma mawafi tsakanin ka'aba da kuma makam ibrahim ya kuma sanya sa'ayi tsakanin hajar sa'ayi tsakanin safa wal marwa wannan zaɓin Allah subhanahu wa ta'ala ne da ya zaɓi musulmai ya datar da su da wannan ɗaki da wannan ibada ta aikin hajji wanda ba a datar da wasu al'umma ba in ba al'ummar musulmi ba wanda farkon wanda ya fara wannan aiki shine annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wannan ɗaki da muke gani ɗaki mai albarka ɗakin nan na ka'aba annabi ibrahim ne gina shi allah ta'ala yana cewa muna wa iz yarfa ibrahim alqawaida min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna shi wannan ɗaki da muke gani ɗaki ne mai daraja a wajen sa kadai ake zuwa yi wannan ibara ta aikin haji duk yanda mutum yake so aikin haji ba zai iya zuwa wani waje yi ta ba in ba wannan waje da muke gani ba da idanunmu muke kuma ta burin mu kasance a wannan bigire a koda yaushe ya ku bayan Allah kwanaki ne na masu daraja masu albarka da Allah baya so a saba mai a cikin su Allah yana son kuma a yawaita da'a gare shi <clears throat> kamar mu gani mala ya faɗa mana cewa da'a ga Allah a wannan kwanaki abu ne mai girma mai matukar tasiri da muhimmanci da Allah subhanahu wa ta'ala ke so kowa ya iya iya iyawarsa wajen ganin cewa mun yi aiki nagartacce da Allah ta'ala zai ba mu ladasa ya kuma ƙarfafe mu akan abin da muke gani na ibadar aikin hajji mu yi ƙoƙari ya ku bayan Allah mu yi azumin arfa a wannan kwanaki ko mu cika su da azumi domin neman lada a wajen Allah ta'ala mu kuma nemi agajin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin duk abin da muke nema a wajensa shine mafi alkhairi mai amsa addu'a shine kuma mai alkhairi a wajen tausaya mu bayansa Allah subhanahu wata'ala tausayin sa gabayi karuwa yake a koda yaushe kada bawaye san kasa a gwiwa wajen neman gafara Allah subhanahu wata'ala a waɗannan kwanaki masu albarka da muke cikin su kada bawaye wasa da karatu alqur'ani da azumi da hailala da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ƙoƙarin ganin cewa mun samu kusanci zuwa ga Allah akan abubuwan da ba wanda ake neman kusanci gare su in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba da haka yan uwa musulmi wannan alkhairi da muke gani Allah yana bamu abu ne wanda ya kamata mu dage mu yi kokari wajen samun sa kada mu yi ƙasa a gwiwa wajen yin da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan kwanaki mazan mu da matan mu manyan mu da ƙananan mu kowa ya kokari ya ga cewa ya samu wani alkhairi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda za su yi layya za su shiga cikin wannan kwanaki guda goma da za su yanke farcen su za su kuma ƙi yin aski duk wanda ya san zai layya namiji ne ko mace babba ne ko karami ne to yi kokari ya ga cewa ya inganta ma kansa wannan aiki na alkhairi da a tinkara kada ba wayi wasa da wannan dama da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba ma bayan su zababbu wanda ba kowa ke samun wannan alkhairi ba sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da shi da haka uwana musulmi mu zama masu neman alkhairin na a kode tare da mu kada mu yadda mu dinga yanke wannan alkhairi da Allah subhanahu wa ta'ala yake bamu domin shi ne kaɗai mafi alkhairin wanda yake bada sakamako ga bayansa idan suka roƙe shi ya ku bayan Allah wanda Allah ya hore ma dama yayi layya wanda Allah ya hore ma yayi layya ya yanka ma bayan Allah ya yalwata mu miskinai da fakirai wanda Allah ya ba mu dama kuma ya je aikin haji in ka je aikin haji Allah ta'ala zai baka lada ya gafarta ma zunubanka kamar da malai ya gaya mana kuɗu ba za ka dawo tamkar ranar da mahaifiyarka ta haife ka ba wani zunubi da zai rage ma gaba daga dukkan wanda ya aikin hajji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhajjil al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa janna hajji karbabbiya ba ta sakamako illa aljanna da haka yan uwa musulmi mu yi ta kokari mu ga cewa mun samu wannan alkhairi da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da shi ga bayi yake kuma tabbatar da shi ga wanda suka nemi taimakonsa yake ba da agajinsa ga wanda suka nemi agaji ga bayin Allah dukansu a cikin tufafi na ibada a cikin sutura iri ɗaya sun riga da sun shiga cikin wannan ibada ta aikin haji da umara da ziyara da suka zo muna addu'a Allah ta'ala ya karɓa mana wannan ayyuka na alkhairi Allah ya sanya su zama cewa su ne gata gare mu muna roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala ya afu akan dukkanin kurakuran da muke cikin su ya zama cewa shine mai tausaya mana mafi alkhairi kuma a wajen abin da muke nema shi ne Allah subhanahu wataala mu ta neman alkhairi a wajen Allah mu ta wa Allah wajen addu'a mu ta fadanci a wajen Allah da banbadanci a wajen Allah ba wanda yake amsa mu ba wa addu'a ya yayi mai damuwa sai ina masu bashi lokaci ne za ku yi addu'a ina marasa lafiya lokaci ne na addu'a ina masu wa yara a tarbiyya lokaci ne na addu'a ina masu neman haɓakar rayuwa da arziki da kasuwanci lokaci ne da bawa zai ɗaga hannu addu'a ya nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala muna yi wa Allah ta'ala ya rufa mana asiri ya fi muna ya ba mu jagoranci a nan duniya da kuma lahira Allah ya karɓa mana ayyukan mu na alkhairi gaba ɗaya ya sanya aljanna fi dausa ce makomar mu ya ku bayan Allah ku sani cewa Allah ta'ala shi kaɗai ne ake roƙonsa sai ya fi Allah shi ne kuma ake neman agajinsa ya bayar mu sani cewa ba mu da wanda za mu kai kuka da neman taimako in ba wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba a madadin fadilatu sheikh dr bandar ibn abdulaziz balila da ya jagorance mu a wannan kuɗuba an kammala sallah ta juma'a ta wannan rana muna addu'a Allah ta'ala ya karba mana addu'o'in mu gaba daya fadilatu sheikh dr bandar abdulaziz balila ya jagorance mu ni da na fasara na gabatar abdul muttalib muhammad awul gusuni ke ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ألقيت شعائر صلاة الجمعة لهذا اليوم في رحاب